Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun maraicen yau. A jiya da maraice wata motar soja ta taka wata nakiya mai tarwacewa a garin Titahun kilomita 25 cin inates cikin yankin tilaberi labarin da mataimakin magajin garin inates ya tabbatar ma studio kalangu ta hanyar tarho muna dauke da bayani sa'o'i 24 kamin a saka usul din soma gasar kwamfalan kwallon kafa na kofin afirka kasa wato ga shekara 20 ma'abuta kwallon kafa sun yi furuci bisa shirye-shiryen karshe da ake a maraɗi. kimanta masaniyar dukkan malaman ba da karatun sagandari da ba su da diplomar samun horo ga salon ba da ilimi manufar da gwamnatin Nijar ya ɗauke nan wato mahukudin bukatar da ke gare shi shine a samu kyakkyawan bayar da ilimi a cikin makarantun Nijar a karshen labarun za mu game tare da ku a cikin dandalin rahoton musamman. Man sauraro barkamu da warhaka suna na gungu Maman Dantani sai ku bi ku sha labarun dalla-dalla. Hasumi Masaudu ministan tattalin arziki na ƙasar Nijar a jiya ya bar gwamnati. Mamadu Jaf babban jami'i na bakin tsakiyar haɗakar ƙasashen Afirka ta yamma bai yawo shine ya mai sa Babban sakataren gwamnati ya bayyana sanarwar a jiya da dare bisa kafar talabijin ta Tele Sahel. Jiya wajen karfe goma sha biyu na rana a garin Tintahun kilomita 25 gusum ga garin Inates cikin yankin Tilaberi wata motar soja ta taka wata nakiya mai tarwacewa inda aka samu mutum hudu da suka raunata a cewar Asadek Ag Alhamdu mataimakin magajin garin Inates wanda suka ji raunin an iso da su a asibitin Yame ya kuma kara da cewar da yake ba kowa a karkarar akwai wuya a samu cikakken bayanai bisa abin da ya wakana ga dai abin da ya faɗa wa rahilatu sumana ta wayar asman shina dauke da fassara hatsarin ya faru ne wajen cintuhun kan hanyar da ta hada ayoru da inatus mutum hudu suka shi rauni ban samu ganin su ba ballantana in san yadda suke ciki a jiya dai ba a bayyana cewa an samu rasuwa ba zancin jin rauni kawai aka yi nan take motar daukan marasa lafiya ta zo daga yamai ta neme su mutane sun fice daga wurin da hatsarin ya ya faru tun bayan harin da aka kai a Agai a ranar 15 ga watan Man na 2018 wanda a su kuma aka kai wani harin a Cintuhun a ranar 15 ga watan Juwan a wannan yanki. Tun wannan lokaci ba kowa a wajen kenan ba damar samun karin bayani kan abin da ya faru jiya. Ina tsammanin motar ta taso ne daga Inatas amma ban san inda ta dosa ba inda fararen hula ne za a ji labarin duk abin da ya faru nan take amma da yake sojawa ne ba mu da lambobinsu kenan ba mu iya sanin abin da ya faru a zahiri. A jiya gwamnan yankin Agadas ya kai wa yaran da suka raunata bisa ga dalilin tarwatsewar wata na'urar kumsan lantarki a anguwar tudu ta Agadas bisa tunasarwa dai wato tarwatsewar ta raunata yara 'yan shekaru 7 zuwa 15 inda ɗaya daga cikinsu ya rasu gom sha ɗaya kuma na babbar asibitin birnin Agades gadai fasarar furcin da gwamna Salu Salo ke yi. Wani abu ne ya fashe a unguwar tudu ba san ko menene ba, amma ƙwararru a fannin sun ce ba na kiyace ba ta sojoji ko ta yaki. Amma an shiga bincike za mu kawo muku ƙarin haske nan gaba. Almajirai goma sha biyu ne da suke zaune a wani fili suka tsinci wannan abun suka kawo shi a gurin zamansu. Suna kame da shi ne sai abun ya fashe. Nan take ɗaya daga cikin almajiran goma sha biyun ɗaya ya mutu, goma sha ɗaya an garzaya da su a asibitin Agades inda yanzu haka suke samun kulawa. Dukansu suna cikin hanyacinsu. Akwai waɗanda ba su ji ciwo kwarai ba. kwararru za su yi magana da su domin sanin zahirin abin da ya faru. Ministan kwadago na ƙasar niger a jiya ya sadu da haɗakar sandikar ma'aikatan niger ETN a nan Yame. Haka ya biyo ne bayan sanar da wadda suka yi ranar 30 ga watan Janairu 2019 haduwar bata biya kuɗin sabulu ba domin ko ba wata mafita da aka samu a cewar babban sakatarin haɗakar gamayyar sandikar ma'aikatan Nijar ɗin jagoran wa'adin kamun luddai na watan Janairu. Idrisa Jibrila, mai ministan ya ce muku. a shi a wajen shi shi da wanda suke kama mishi suka yi haka suka yi haka yake a wasu zancen ba na wajen shi ne na wasu ministrori ne muka ce mishi a'a mu bam san ba wani da kai ne muka yi shawara kai ne kasa hannu a sunan gwamnatinku kenan in an yi wani abu ko ba yi ba a wani abu kai muka sani mu alkawali da muka dauka mun cika shi su ne ba su cika alkawali ba mun gani ba su da niyya su yi komi da aka sa hannu a ganin su komi ya kare amma su yi wani abu ba su yi ba shi yake to shi abun da zai yanzu zai je wajen gwamnati in suka samu taron su zai ga musu matsaloli da muka hodi kitin takarda na sanarwa da muka hudda A wani bangare kuma kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da ƙasa da ke girki a ƙasar Nijar a jiya sun gudanar da babban taro a nan yame su mai da hankali ne ga yin waiwayen ayyukan da suka zarta a shekara ta 2018 kuma suka sa ido ga wa'anda za su gudanarwa a shekara ta 2019 akwai wani kimantawa bisa ga batun yafuwar biyan diya da wasu kungiyoyi suka tambaya kuma aka yi watsi da su bari mu saurari fasarar bayanin Henri Noel shugaban sojoyin ONG na ƙasa da ƙasa a Nijar. A cikin shekara 2019 muna son yin wasu ayyuka shine horar da mambobinmu bisa maudu'i na samun visa da kayan aiki na 'yan kasashen waje. Na biyu shine bisa daftarin dokar kasafin kuɗi na shekara takwas wanda muka ɗage sai a wannan shekara saboda canjin da aka samu. Sannan akwai ranar ORM da muka buɗe na baje kolin hotuna da ya samu halartar mambobin gwamnati waɗanda sun yaba da aikin da ƙungiyoyi na ƙasashen waje suka yi a cikin ƙasar nan. Sannan za mu yi jadawali bisa koyarwa da kuma matsalolin ONG. Mun tallafawa da yawan ƙungiyoyi a cikin ƙasa. Sannan za mu gwada aiki a wannan shekara na ganin abin da ke hana ruwa gudu. Bari mu tsallaka ƙasa makwabciya, dubabe suke 'yan Nijar da ke su a ƙasar Mali inda suke gudanar da sana'o'i daban-daban na saye da saidawa ko kuma na aikin hannu. Suna zaman lafiya ga zamantakewarsu wanda suka jima a can sun girka ƙungiya ta 'yan asalin Nijar don taimaka ma juna inda matsala ta bullo. Wakiliyarmu Rukayatu Abdurrahman ta aiko muna rahoto Asuman Shina fassara mu ji. A nan muna a babbar kasuwar Bamako inda muka haɗu da shugaban kungiyar Malam Zamnau wanda ya muna bayani a kan kungiyar da yake jagoranta. Mun hi dubu goma yanzu a nan Mali. Muna da sana'a kala-kala dan saboda muna sayar da tabzawa, muna sayar da fulla kuma sauran mutanen mu suna nama. Kungiya mambar da biro dai mutum goma na. Mun yi azakawa da mutum tara mun ka ko ina. Dukkan ce na Mali na cikin Bamako. Kungiyar da ke baiwa 'yan Nijar mazauna Mali damar haɗuwa da kuma tattaunawa tsakaninsu ta kafa wani asusu inda suke zuba kuɗaɗe sati-sati domin taimakawa duk wani ɗan niger da ya shiga cikin halin a taimaka masa Malam Zaunau da bayani. Wata uku zuwa wata uku muna ranyo duka matar da 'yan Niger wuri guda mu Assembly General cikin gasken duka sati su ba dala ashirin ashirin. To duka wanda ya samu matsala mutu a kama shi da wani laihi ko ya samu akasinan ko bai da laya. Da hidda kuɗin wannan cikin kaske a biya. 'Yan niger da ke zaune a kasar Mali sun haɗa kansu tamkar 'yan gida guda yayin da shugaban kungiyar ya dage kan kokarin ƙwato musu yancin su. Bari mu shiga fannin wasannin motsa jiki gasar kwambalan kwallon kafa na kofin kasashen Afirka ƙasa ga shekaru 20 gobe Asabar ne ake soma ta a nan yame da birnin Maradi jiya abokin aikin musumana Amadu ya firanta da wasu ma'abuta balo a nan babban birnin ƙasa inda suke farin cikin ganin ƙasar Nijar ta karɓi wannan sabgar ga abin da suke faɗa. Abin farin ciki ne ganin Nijar ta fara shirar irin wannan haduwa. A cikin sati biyu za a yi maganar Nijar ko'ina Afirka da ma duniya ga baki daya. Nijar za ta haskaka don haka a matsayina na ɗan Nijar ina farin ciki. Ina cike da farin ciki ganin shirye-shiryen da babbar kungiya da ofishin minista suke yi a game da wannan haduwa. Ina kira ga ma'abuta kwallon kafa na maraɗi da ya mai suje da fifi a a filin wasa. Kun san Nijar ƙasa ce ta kere-keren kayan hannu za a samu amfani. Ni niger ce nake goyon baya. Sadarwa ba ta wadatar ba, ba a ganin fastoci. Mafi yawan kafafen yada labarai ba sa magana a kai. Ina ganin kwamitin da ke kula da wannan fanni ya kamata su ɗauki mataki. 'Yan niger su fito domin kawo goyon bayan su ga duka ƙungiyoyin 'yan wasa, kada su nuna bambanci duka Afirka ce. sai l'Afrique. Ana sauran sa'o'i 24 ga buga usul ɗin soma gasar kwamfalan ƙwallon ƙafa na masu ƙasa ga shekaru 20 hilin ƙwallon ƙafa na maraɗi shirye-shiryen na gab da kammala a faɗar shugaban ƙungiyar ƙwallo na yankin manyan ayyukan dai na bisa kammala kasashen hudu da za su karawa a can ajiya sun shigo maraɗi. Elijah Rabiu Mamman Kashi shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta yankin ya yi wa wakilin mu Mamman ƙarin bayani. Ina iya cewa mun kusa kammala shirye-shiryen. Babbar matsalar da muke da ita shine ba a saka fitilu ga baki ɗaya ba, amma sun ɗaukar mana alkawari za su saka su a yau ɗin komai zai daidaita. Bayan wannan ina ganin kusan ayyukan duka an yi su. Shi ma babban allon nan na majigi an kawo shi yau kimanin sati ɗaya. A ɓangaren masu kula da sauti akwai wasu da za su zo daga yamai a yau ɗin su dafa mana. Har yau dai a fannin gasar kwamɓalar wato kofin ƙwallon kafa na ƙasashen Afirka masu ƙasa ga shekaru 20 gobe Asabar za ta soma a hilin kwallon General Sani Kunce a nan Yame a karon buɗa gasar Nijar za ta fafata da Afirka ta gusum a karfe 4 na marece a shajibir ɗin wannan karawar kaftan ɗin tawagogin biyu na alfaharin ganin cin nasara ga abin da suka shaidawa Tarnan Fudai Ahmed. Mahalarci gasar cin kofin duniya ba mu yi galaba ba amma mun yi aiki sosai mun samu kwarewa muna da masu kokari mun ɗauki gurin ganin mun yi galaba a wannan gasar cin kofin Afirka kuma za mu iya insha Allah. Wasan ƙwallon kafa ne na matasa mun zo mu taka rawa a wannan kwambala da ta shafi 'yan ƙasa da shekaru ashirin dukkan 'yan wasar mu suna nan kuma a shirye suke su fafata magabata da ƙwararrun mu a shirye muke mu fuskanci gasar ina jin dukkan tawagar mu na cikin hanzari sosai. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Madalla shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame a kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Gwamnatin Nijar ya dau niyyar kimanta malaman bada karatun sagwandari da ba su da diploman samun horo ga salon bada ilimi. A ganin mai daji Mamudu daraktan sashen bada horo yin hakan na bada damar gyaran saɓanin da ake gani za kuma samun bada idan ilimi kyaukyawa ga ɗalibai sai dai bai ƙayyade lokacin ba ga zubin hirar da suka yi tare da Habibu Garba. domin magance taɓarɓarewar yanayin bayar da ilimi ma'aikatar ministan da ke kula da sha'anin na shirin gudanar da jarabawa kan malaman makaranta na sakandare da manufar samun kyakkyawan sakamakon karatu a makarantun boko na nijar daraktan ma'aikatar horo da jarabawa ya ce wannan jarabawa za ta shafi malaman da ba su sami horo kan dubarar bayar da ilimi kawai ne Nous avons pris l'engagement. Mun ɗauki aniyar gwada makamar aikin malamai na sakandare, kuma wannan gwajin zai shafi duka malamai ne da ke ba da karatu da ba su da takarda na CAPES ko diploma na ENS. Duka waɗannan malamai za a gwada makamar aikinsu. Mun faɗi mun ƙara nanatawa, ba wai gwada makamar aikin su ne ba bisa teburi, a'a za a gwada su ne a tsakiyar aji suna ba da darussa, inda jami'ai za su kasance ta da su a cikin aji domin duba malaman. Kenan ba ku da nufin kore waɗanda ba su san makamar aikinsu ba sosai? No. una n'a pas d'enseignants, A'a, ba mu da isassun malamai, don haka za mu gwada su domin ba su horo ne don su yi aikin su da kyau. Za mu yi binciken diploma, nan gaskiya duka waɗanda muka tarar suna da diploma na jabu ba za mu amince da su ba. Dole sai malamin da ya mallaki diploma. Me kuke jira bayan gudanar da jarabawa kan waɗannan malamai da ba su sami horo kan dubarar ba da ilimi ba? Pour les résultats, nous attendons que shak abin da ya shafi sakamako muna fatan kowane malami mu san iya makaman littayinsa za mu tantance kowane malami a cikin jerin takardu na sanin iya horon da yake bukata a cikin santar da ta dace da shi sannan a yayin wannan horo idan malami ya kammala za mu samu tabbacin kwarewar malami da yake shirye na tafiya a cikin aji domin ba da horo yadda ya kamata domin mu samu koyarwa mai inganci da kuma samun sakamako sakamakon karatun boko mai inganci. Des apprentissages de qualité, évidemment des résultats scolaires de qualité. Mun sauraro abin da ya sauke na amarecen yau sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin duk wanda suka kama shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Arlit ke muku sallama a futa lafiya. Ku shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.